Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wune lafiya. diza kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawo a cikin shirin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiyar matasa daga kudancin jihar Borno sun nuna rashin jin daɗin su kan matakin tura sanata Muhammad Ali Indimi gidan yari sakamakon gaza kawo Abdulrashid Maina tsohon shugaban hukumar fansho na Najeriya a gaban kotu. daga nan amurka kuwa za ku ji cewa zababben shugaban amurka joe biden ya ce zai zaɓi linda thomas greenfield a matsayin wakiliyar ƙasar a zauren majalisar ɗinkin duniya za ku je ta hira da aka yi da ita a gabanin zaben shugaban amurka sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda mustapha nasir batsari zai gabatar mana baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga nijar to amma fa duk bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shirin karɓar mulki a washington a bangaren zababben shugaban ƙasa joe biden ya fara aiki a hukumance bayan da wata ma'aikatar gwamnati ta ayyana shi a matsayin wanda ake hangen shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a wannan shekara duk da cewa shugaba donald trump na ci gaba da kokarin kalubalantar nasarar da biden ya samu a zaben tuni tawagar da ke ba biden shawara ta fara tuntubar jami'an gwamnatin trump tun a daren ranar litinin kan abin da ya danganci barazana ga tsaron ƙasa da sauran al'amuran da Biden ka iya fuskanta idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Jami'ai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce mambobin tawagar Biden sun tintibi sashen tsaro a ma'aikatar jim kaɗan bayan da shugabar hukumar da ke kula da ayyukan ma'aikatan gwamnati Emily Murphy ta amince cewa Biden ne mutumin da ake ganin ya lashe zaben kuma lokaci ya yi da za a fara shirye-shiryen karɓar mulki. To a gefe guda kuma a yau talata zababben shugaban na Amurka Joe Biden zai yi wani taro domin gabatar da mutanen da yake so ya zaba da rike manyan mukamai na diplomasiya da na tsaron ƙasa a gwamnatinsa. Daga cikinsu akwai Anthony Blinken, daya daga cikin makusantan Biden a tsakanin masu ba shawara kan harkokin kasashen waje, wanda shi ake sa ran zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Biden ya kuma ce yana da niyyar ɗaukan tsohon sakataren harkokin wajen Amurkan John Kerry domin rike sabon mukamin wakilin shugaban kasa na musamman kan yanayi yayin da zai kuma rike wani mukami a majalisar tsaron kasar wannan mataki ne da ke nuna yadda shugaban mai jiran gado zai mai da hankali kan yadda za a tunkari batun sauyin yanayi a matsayin batu na gaggawa a cewar tawagar karɓar mulkin biden ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin tigray yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa firayim minista abi ahmed ya ba dakarun neman yancin yankin na tigray da ake kira tplf nan da zuwa gobe laraba da su miƙa wuya ko kuma birnin mekele ya fuskanci mamayar soji a ranar litinin dakarun ethiopia suka ce sun yi wa birnin na mekele ƙawanya da tazarar kusan kilomita hamsin shugaban yankin tigray debresion Michael ya musanta ikirarin dakarun ethiopian yana mai cewa kokari kawai suke yi su rufa-rufa kan gazawarsu katse layukan sadarwa ya sa tabbatar da rahotanni daga yankin ya zama abu mai matukar wuya yayin da aka kwashe mako uku ana ba ta kashi a yankin a yau talata birtaniya ta da sanarwar cewa mai yiwa matafiya daga wasu kasashe da gwajin cutar covid-19 ya nuna ba sa dauke da cutar za su fuskanci yadda takaitacciyar killacewa idan suka isa kasar tsarin da ake bi a halin yanzu shine mutum ya killace kansa na tsawon kwana goma sha hudu amma daga ranar sha biyar ga watan disamba za a ba matafiya zaɓin su biya kudaden gwajin cutar bayan kwana biyar idan kuma gwajin ya nuna ba sa ɗauke da ita za a basu su tafi a jamus jami'ai a jihohi goma sha shida na laliban hanyoyin da jama'a za su yi tarukan bikin kirsimeti ba tare da shiga wani haɗarin kamuwa da cutar ba jihohin sun amince a tsawar matakan kariya cikin makonnin da suka gabaci bukukuwan da za a yi domin a daƙile yaduwar cutar sai kuma daga baya a dan sassauta su don a bar mutane su ɗanyi taruka a gobe laraba jami'an za su gana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel don tattauna wannan tsari 'yan majalisar dokokin indonesiya sun kara tada batun ƙudurin dokar da za ta haramta amfani da barasa a ƙasar yayin da ake samun yawaitar mace-mace sanadiyar shan barasar da aka hada ba tare da bin ka'ida ba sai dai masu sukar wannan kuduri sun ce haramta shan barasa baki ɗaya. zai kara ta'azzara amfani da barasa mai hadari da aka hada ba bisa ka'ida ba majalisar wakilan kasar dai ta saka wannan batu cikin muhimman batutuwan da za ta fi mai da hankali a kansu a shekara mai zuwa karkashin tsarin da ke fayyace muhimman batutuwan da suka shafi kasar a shekarar 2015 aka fara gabatar da kudurin amma aka jingine shi yayin da ya ta fuskantar suka. a gaida Muhammad Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To farko a ranar Litinin din da ta gabata ne wata babban kotu a babban birnin tarayyar Abuja ta ba da umarnin tsare sanata Muhammad Ali Indimi sakamakon gaza kawo Abdulrashid Maina tsohon shugaban hukumar fansho na Najeriya gaban kotu wanda aka tusa ƙeyarsa zuwa gidan yari wanda hakan ya sa wasu matasa daga kudancin borno kiran taron manema labarai a garin maiduguri inda suka nuna rashin jin daɗin su kan wannan mataki da ma kira ga abdulrashid mainan da ya mika kansa da kansa ga wakilinmu haruna dauda dauke da rahoton a ranar litinin da ta gabata ne dai wata babban kotu a birnin tarayya abuja ta bada izinin tsare sanata muhammad alin sakamakon gaza kawo abdulrashid maina tsohon shugaban hukumar fansho na najeriya da ke fuskantar shari'a a gaban kotu da kuma sanatan ya tsaya masa a matsayin soci har ma ya bada takardun gidansa ga kotun a matsayin kaddara wannan idan har ya gaza kawo wanda ake tuhuman kotun za ta ce fanar da gidan sannan kuma a zuba kuɗin a baitul malin gwamnatin tarayya kamar da aka saba a sauran kotuna ganin cewa abdulrashid maina bai bayyana a gaban kotun ba sai sanata muhammad alin dumeng da ya karbi benin abdulrashid mainan da kuma ya kasance dan maza basa daga kudancin borno alkalin kotu ya ba da izinin tsare shi a kuma kai shi gidan yarin da ke guje a bambannin birnin tarayya abuja wanda hakan ya sa wasu matasa daga kudancin borno suka kira taron manema labarai da nuna kin amincewarsu da wannan mataki da kotun ta doka da ma kira ga shi abdulrashid mainan da ya bayyana kansa da kansa alhaji garga kwajefa abdulrashid da mu dai bayanin da zamu yi maka duk inda kake ka fito saboda almost yanzu an sa sunan ka a wanted duk inda ko mu nan yanzu haka muka ganka wannan ko kana gaban wani irin security ne duk inda muka ganka za mu kama ka amma mu muna roƙon ka ka fito kamar yanzu misali yanzu wannan akwai similar wannan case din shi shi din na wannan sanito abaribe shi ma abaribe din sabin senator ne ya tsaya ya garantin inamdi kanu kuma shi inamdi kanu din yana nema ma a raba kasan nan shi ya je ya tsaya mishi inamdi kanu bai yi a fiyarin ba bai komai ba har yau ba wanda ya taba kiran shi abaribe din ya yi fiyarin a gaban kotu. Ni sunana Honorable Mohammed Idrisa Jige from Goza Local gamman Shi Abdulrashid na kuma muna rokansa ko ina yake mun san yana kasa ya yi kokari ya gabatar da kansa mutum ne wanda ya taimake shi ba dun komai ba an fito daga waje daya daga saudan borno ya ji tosai sanato muhammad ali dume ya ji sa, ya ji sotina sa. tsakankani da allah mu dan arewa muna gani alamu abin da ana yi mana wannan gwamnati gaskiya ba mu ji daɗin ta ba mutumin da yana so ya dividing Najeriya ya kawo yan arewa ba za su samu su yi movement ba wai airport yana nan a zone senator Abarbe an bashi yana yawo a kasa because of mu minority from Borno a ce mana yau an zo a rike wannan shugaban mu sunana usman aliyu wanda aka fi sani na da gongola eh daga askira ba ni abun da zan ce da wannan abu jarabawa ne na Allah saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa ya yi fesin irin wannan trial so eh wannan shine illan yana wakilcin masu kyau da munanan mutane masu hali wato a takaice wayannan su ne mutane da masu munanan hali da yake wakilci sunana mustapha alhaji bukar ni mutumin dambuwa ne kotu ne tabbas ya yi abin ba shi ya yi laifi ba belin ne yayi kuma wannan mutumin don yana constituency nashi ne wanda aka je aka yi belin nashi eh, shi Rashid Maina ya dai zan ce ya ci amana kuma ya yi shi senator Mohamed alindume Wasu matasa kenan daga kudancin Borno kuma mazaɓar da senator Mohamed alindume ke wakilta ke korafi game da tsare senator nasu da aka yi da kuma aka karkabe shi a gidan kurkuku. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda. To daga nan Washington kuma zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai zaɓe Linda Thomas Greenfield a matsayin wakiliyar ƙasar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma yadda za ku ji a fasarar tattaunawar da suka yi da abokin aikinmu Shaka Sali gabanin zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a ranar uku ga watan Nuwamba. Linda Thomas Griffin ta kwashe sama da shekara talatin tana yi wa Amurka ayyukan diplomasiya a kasashen da suka hada da Switzerland, pakistan kenya gambia nigeria da kuma jamaica ta kuma taɓa rike mukamin jakadiyar amurka a liberia da kuma mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka kan kula da al'amuran nahiyar afirka yayin wata tattaunawa da ta yi da shaka sada na muryar amurka an tambayi thomas greenfield irin manufofin amurka a nahiyar afirka inda ta ce tsarin saka wa'adin mulki ya ƙara karfafa turakun demokuraɗiyya a nahiyar and in some countries there are no term limits in their constitution. Uh, and so a wasu kasashe ba a kayyade wa'adi a kullum tsarin mulkin su. Hakan ya sa wasu shugabanni suke zama kan karagar mulki na tsawon shekaru. Amma abin da zan iya cewa shine mun samu nasara a kasashen waje da dama musamman ma a nahiyar Afirka inda aka zaɓi tafarkin yin zaɓe a matsayin samar da wa'adin mulki. Abu na gaba shine a tabbata an yi zaɓe mai hanci saboda kada shugaba mai ci ya ci gaba da zama a kan karagar mulki har abada. kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe da ba su da wa'adin mulki. To continue uh, indefinitely, which is what we're seeing happening in countries where, where there are no term limits. ta ƙara da cewa ƙasashen duniya masu karfin fada aji na ci gaba da ƙulla dangantaka da afirka yayin da nahiyar ta mai da hankali kan samar da ci gaba mai ɗorewa all of us are seeing that shift gradually dukkan mu muna gani canji yana faruwa sannu a hankali kuma ina ganin lura da albarkatun da ake da su a wannan nahiya akwai albarkatu na yawan jama'a afirka ita ce nahiya mai mutane masu karancin shekaru a duniya kuma muna ganin yadda matasan suke daukan ragaman al'amuran da ke faruwa a nahiyar ina tsammani har yanzu ba mu ga sakamakon wannan canji ba amma idan muka gani zai zama mai ban mamaki kuma ina ganin hakan zai yi matukar tasiri a nahiyar afirka afirka ita ce iyaka ta ƙarshe ina yawan faɗin hakan a yaushe babu wata dama a ko'ina cikin duniya kamar a nahiyar afirka kuma ina ga muhimmin abu shine su kansu 'yan afirka suna cin albarkacinta And I think the important thing is that Africans themselves benefit from that last frontier. Ita dai Thomas Greenfield ta yi aiki da shugabannin 'yan Republican da kuma na Democrats ta kuma ce akwai abubuwan yabawa a duk bangarorin biyu kan yadda suke kallon mahimmancin Afirka. I'm a career uh, Ta ce na kware a sanin makamar wannan aiki, don haka na yi aiki a kowace gwamnati, kuma na da manufofin da suka shiga daga wata gwamnatin zuwa wata. Dukkan gwamnatocin biyu sukan kalli Afirka a matsayin muhimmiyar kawa. kuma sukan duba hanyoyin magance matsalolin afirka uh, to uh, Linda Thomas Greenfield kenan yayin wata tattaunawa da ta yi da Shaka Sali na muryar Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa a ranar uku ga watan Nuwamba. Kuma bayan da zababben shugaban ƙasa, Joe Biden ya sanar da cewa za ta yi a gwamnatinsa, ta shiga shafin Twitter inda ta wallafa cewa Mahaifiyata ta koyar da ni mai jagoranci da tausayi da nuna ƙauna da kyautata al'umma a duniya. Na rungumi wannan darasi a iya tsawon rayuwata da na kwashe ina aikin hulɗa da ƙasashen waje. Idan kuma aka tabbatar min da wannan mukamin, hakan zan yi a matsayina na jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. Kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su hanzarta gudanar da bincike akan kisan gillan da ta ce an yi ma wani sarkin Fulani a jihar Niger Najeriya. A 'yan kwanakin nan dai wani faifan bidiyo ya yi ta yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke nuna yadda wasu masu sanye da kayan 'yan banga suka rika daddatsa jikin sarkin Fulanin Beri da ake kira sarkin Filani Bale. Yankin na Beridai da ke karamar hukumar Mariga yana fama da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Alhaji Hussaini Yusuf Boso shine mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya wanda kuma ya kira taron manema labarai akan wannan al'amari ga abin da yake cewa. To, mun yi mamaki kwarai da gaske. a ce targibila bele wanda yake ya ba security haɗin kai a wannan wannan ƙasan barayi ta hanyar shi barayi a sa'an da ma'aikata suka yi na samu na daƙile wannan fashi da koran shanu ya yi yawa amma yaran ga wanda ba su da lasin na yin kowane aiki suka taji suka kama ba Allah nan suka yi ta harbin ci suka kaje ji bidiyon ci yana yawo ana ta bata ma mutane suna ana cewa an kaje sarkubela an sarkubela lawani filani ba sarkubela nin nan babu na kurin da ya fi shi a wannan yankin. yanzu eh, a gida suka same shi koko ina ne suka same shi. ya zo ya zo beri a beri ya zo suka kama je suka wuce da je suka je can kusa da wani gada suka yi mace gunduwa gunduwa saboda haka wannan ba zai haifar ba dama ido ba dama yan kato da gorin nan suka zuwa kara matsala a arewa. Amma kun bincika me yasa suka ɗauki wannan mataki na kashe shi? Mun bincika cewar me ya yi abu aminin shi alhaji maru wanda barayi zuwa kaje ma yan uwa hudu a muhundu. Mm. Shi ma suka je suka jatsi gida a beri suka ce sai sun kace je sai da wani ya zo ya taimaka mai da yan sanda suka risko yin nashi amma uh, su suna zargin fulanin na da hannu a aika aika da ake musu a wannan yanki uh, eh, in fulani da na in jin fulani da hannu suna da hannu ba su san inda suke ba barayin da suke gurup su hawo macin ɗari ɗari biyu arba'in su taso su zo su kaje ma'aikata su kaje su kaje Eh, civilian ba wanda ba za su kaje ba shine su ne za a ce kowane kabila ya ci ga wannan harka da ta'addanci to wannan to yanzu yanzu me matsayin ku kungiyar me yace Allah akan wannan abu a mu muna kira ga mai girma gwamna da kwamishinan yan sanda na wannan jiha da mai martaba sarki a tsayar da su daga kace kace nan da suke yi na kaje mutane da basu ci ba basu ci ba filani an koro su a daji filani na kore an kore musu shanu duka wasu sun gudu mun san akwai matsala na yaran filani amma su ma suna da nasu matsala don in ka kaje wanda bai ci bai sha ba dama mai gudowa barawa yake gudu ya zo ya same ka kai ka kuma ba barawa ba ka kaje so mu a wurin mu duk masu wannan aika aika daidai suke da barayi saboda haka mu muna kira ga gwamnati ta yi shiga na gaggawa ta tsayar da kuma ta hukunta mutane da kai wani aiki ba kuna da wani mataki ko na shari'a ko kuma makamancin haka din farko tukuna shine wannan na hukuma mu game za su yi don mun ji era komanda wanda gora ya ce zai dauki mataki so ara in ba a yi kuma dole mu cigar da kara a kansu don ba za mu bar su haka to amma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan bangar na yankin beri ya ci ba su da hannu a kisan sarkin filanin. sunana Rabiu kuma ni mataimakin ciyaman ne. To a tsakani da Allah duk wannan banga zai ce maka yana da sa hannu a cikin wannan abu ya yake idan saboda ko da aka yi wannan abu muna wurin operation. Yanzu idan na eh, fahimce ka kenan kenan kana nufin ba jami'an ku ne na banga suka yi wannan aikin ba. To eh gaskiya abin da za ka ce maka ba jami'an mu bane saboda duk wanda muka bincika wannan lamarin bai ma kusa da wannan abu saboda lokacin mai tawaga muna bin motar Mofol a baya muna son babura a lokacin mai yi gabas mun wajen Mariga. Muna can ne sai muka yi labarin cewa an kama wasu an kama sabbin fulani a wajen dare biyu haka an kuma sun kashe shi to sai muka ce to kaga mu ba mu da wannan labarin sai sa mu a cikin wani ya ka gama cewa ga shi kawo gidan cewa yan manya mun da su cikin amma ban sani ba ko akwai wajen dare wanda suka yi abu tunda dai masana harkokin shari'a da kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara yin sharhi akan wannan al'amarin barista mai nasara kogo Umar na ɗaya daga cikinsu. Wato tun farko dai ita doka ko kuma kotu mm. ana kafin su ne domin su rika tsabtace mu'amala ko kuma dangantakar da jama'a dalilin kenan da tsarin mulki sashe na goma sha hudu sakin sashe na biyu ya ce babban dalilin kafuwa kowace hukuma ko kuma kowane gwamnati shine a tabbatar da tsaro da walwalar jin daɗi da adalci ga jama'a mm. kuma sashe na talatin da shida sakin sashe na biyar na tsarin mulki ya yi magana cewa a yi kokari a yi adalci kuma a tabbatar da adalci a zahirance wanda baya da hukunci wanda baya da ba hukuma ba baya da wani alkadari da zai iya aiwatar da hukunci ko min yanda yake ganin kwalo-kwalo a tunanin shi cewa abin da zai aikata gaskiya ne dalili kenan da tsarin mulkin Najeriya sashe na 230 zuwa 320 ya ba da hurumi mai tsawo na matakan da ake bi a yi shari'a ita shari'a sabanin hankali ne ba ka tahowa kawai ka ce zaka yanke hukunci akan mutum kawai saboda kana zargi ko kuma kana tunanin cewa eh kana da kwararan hujjoji na cewa abin da yayi ko kuma abin da tunanin ka ya baka haka nan na'am um, barista wannan sarkin fulani din nan an nuna ma a bidiyo uh, wannan jami'an yan banga suna saran shi Ah, wannan me yake nuna wato a fassara kundin mulkin ƙasa. To wannan yana nuna an kwaro a wani zamani wanda yake mun fi dabbobi zama marasa hankali. domin dabbobi bayan da za a yi dabbobi su dauki jinsin su kaga suna karyarwa sai dai su karya wani jinsi na daban amma ba za ka ga zaki na karya zaki ko kura na karya kura ko damisa na karya damisa har a daga dauko ana datsa kafa shi ana sare shi ana abin nan wannan ba shi ne ba idan akwai zargi da ake da shi ko korafi akan kowa dalili kenan da muke da hukumomi dalili kuma kenan da ko a kotu ake da matakai daban-daban daban a matsayinka na masanin shari'a wace shawara za ka ba gwamnatin jihar Neja akan wannan al'amari? gwamnatin jihar Neja ta yi kokari ta hanzarta kafa kwamiti mai karfi na bincike. Ko da yake dai jami'an 'yan sanda a jihar Neja sun ce suna gudanar da bincike a kan lamarin. To amma dai tuni ita ma gwamnatin jihar Neja bayan ta jajanta wa iyalan sarkin Filanin ta ce za ta gudanar da bincike a kan batun kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya yi ƙarin bayani. To 甚至起火。 ko su wane ne ma suka aikata wannan aikin ko kuma wani hali ake ciki sai an gudanar da bincike wannan kuma jami'an tsaro da wannan joint operation da ake ana nan ana ta yi kuma duk wani abu da ya faru ana bincike akai kuma za a ɗauki mataki akai daidai gwargwado. na'am masana shari'a na ba gwamnati shawara akan su ta kafa kwamiti na bincike akan wannan al'amari ba ku ga wannan shawara ya kamata ku ɗauke ta. eh gwamnati na nan na bibi da wannan shawarwari kuma ba wai na wannan sarkin fulanin ba shi kaɗai a'a duk kashe-kashe da ake yi da wani abin nan bariyar ma an bincika su kaga kaman su ma a hukumar sojojin Najeriya da abin da ai jin daɗi suka yi ba na sojojin su da aka kashe haka ma 'yan sanda su ma haka so dole ne gaba ɗaya gwamnati na yunkurin wannan a tabbatar cewa an bincika an inda. Na'am to yanzu menene kira ko kuma bayanin da za ku yi ma jama'a musamman na wannan yanki da kuma waɗanda wannan kisa na shi sarkin Fulani ya shafa. Kira da za mu yi ga su ɗan uwan wannan da aka aka kashe uwa ya fatar da duk wanda aka zalunta gwamnati za ta bi diddigi ta tabbatar cewa ta bi masa haƙƙinsa. Fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kasar ta sha kashi a hannun Ethiopia da ci uku da nema a Addis Ababa sama da mako guda da ya gabata a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin kwallon kafa nahiyar Afirka kuma ana iya cewa ruwa sun kai ga wuyan jamhuriyar ta Nijar halin yanzu inda tim ɗin kasar Mena National ke kutal a rukunin ka da maki uku kacal a wasanni guda hudu da ya yi bayan kasar ta jamhuriyar Nijar ta sha kashi a hannun Ivory Coast da ci ɗaya da nema a Abidjan babban birnin ƙasar Cote d'Ivoire sai Madagascar a birnin Yamai da tallaka da jamhuriyar ta Nijar ɗin da shida da biyu yayin da Ethiopia ta wa Nijar ɗin uku da nema a wasan su na ƙarshe yayin da ƙasar ta yi nasara kawai a wasa guda da haɗa ta da ƙasar Ethiopia makonni biyu da suka gabata a bambarin Yamai. Nijar dai a rukunin ka tana matsayin ta hudu ne yayin da ƙasar Cote d'Ivoire ke kan gaba da maki bakwai sai kuma ƙasar madagaskar madagascar tana ta biyu ita ma da maki bakwai yayin da kasar ethiopia ke matsayin ta uku da maki shidda sai jamhuriyar niger tana matsayin ta karshe da maki hudu a watan maris mai zuwa ne idan allah ya kai mu jamhuriyar ta niger za ta karbi bakuncin kasar cote d'ivoire a babban birnin yamai domin ganin ko tana iya yunkuruwa a wannan rukuni na ka ita ko kungiyar nan ta club club na kwallon kafa nahiyar ture da kungiyar ejen ejen cewa da masu shigewa 'yan 'yan wasan gaba idan suna son su shiga wani club ko kuma a saye su a wata kungiyar kwallon kafa a nahiyar turai za su karrama dan wasa mafi fice a duniya a wannan karni da ya soma tun shekara ta ɗaya zuwa halin yanzu shekara ta ishirin inda za a gudanar da wannan biki a birnin dubai kuma 'yan wasan kwallon kafa da suka hada da zinedine zidane sai cristiano ronaldo da lionel messi da ronaldinho da xavi da zlatan ibrahimovic sai andrinyas iniesta da sergio ramos da kilian Mbappe da Steven Gerrard da Luis Figo da Fabio Cannavaro da Samuel Noir sai Philip Lam da Andrea Pirlo da Iker Casillas da Kaka da Frank Lampard sai Francesco Totti da Buffon da Shevchenko da Robin dukkansu suna cikin waɗanda ke tunanin samun wannan matsayi inda daga bisani za a zaɓi koci mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa mafi kwazo tun daga shekara ta da ɗaya zakkuwa yanzu a nahiyar turai haka ma da club din da yake hanzartawa tun daga wannan lokaci zakuwa yanzu a ci gaba da wasannin club club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai kuwa yanzu haka an kara a dazu-dazun nan tsakanin club din chelsea na ingila da ren na kasar faransa sai kuma fc krasnodar da fc yayin da borussia dortmund ta kasar jamus ke can tana karbar bakuncin club de brige na kasar belgium sai kuma lazio de rome tana bugawa da zenit st petersburg yayin da dinamo Lokomodo Kiev ke bugawa da FC Barcelona. Juventus da Turin tana can tana karawa da Ferenc Varos da da Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ke bugawa da Leipzig. Manchester United na buga da Istanbul Basaks. Seshir yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni a gobe idan Allah ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. shirin karɓar mulki a washington a bangaren zababben shugaban ƙasa joe biden ya fara aiki a hukumance bayan da wata ma'aikatar gwamnati ta ayyana shi a matsayin wanda ake hangen shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a wannan shekara duk da cewa shugaba donald trump na ci gaba da kokarin kalubalantar nasarar da biden ya samu a zaben tuni tawagar da ke ba biden shawara ta fara tuntubar jami'an gwamnatin trump tun a daren ranar litinin kan abin da ya danganci barazana ga tsaron kasa da sauran al'amuran da biden ka iya fuskanta idan aka rantsar da shi a ranar ashirin ga watan janairu jami'ai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce mambobin tawagar biden sun tuntuɓi sashen tsaro a ma'aikatar jim kaɗan bayan da shugabar hukumar da ke kula da ayyukan ma'aikatan gwamnati emily murphy ta amince cewa biden ne mutumin da ake ganin ya lashe zaben kuma lokaci ya yi da za a fara shirye-shiryen karɓar mulki biden ya kuma ce yana da niyyar ɗaukan tsohon sakataren harkokin wajen amurkan john kerry domin rike sabon mukamin wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yanayi yayin da zai kuma rike wani mukami a majalisar tsaron ƙasar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga dakarun ƙasar ethiopia da su kiyaye lafiyar fararen hula a yankin tigray yayin da wa'adin miƙa wuya da gwamnati ta saka wa dakarun yankin ke karatowa firayim minista abi ahmed ya ba dakarun neman yancin yankin na tigray da ake kira tplf nan da zuwa gobe laraba da su miƙa wuya ko kuma birnin mekele ya fuskanci mamayar soji a ranar litinin dakarun ethiopia suka ce sun yi wa birnin na mikele kawanya da zara kusan kilomita hamsin shugaban yankin tigray da gibra michael ya musanta a ikirarin dakarun ethiopian yana mai cewa kokari kawai suke yi su yi rufa-rufa kan gazawarsu katse layukan sadarwa ya sa tabbatar da rahotanni daga yankin ya zama abu mai matukar wuya yayin da aka kwashe mako uku ana ba ta kashi a yankin. Thomas sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida da safe agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leather Gresham ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya ma assalamu.